da yara ne kanana ba su san ka ta kan kunya ba yara kanana ba su iya tafi da maza ba ji sura irin wanda Allah yi muku shi ba namiji ba yadda kika san ƙwarar gurjiya haka yake ba shi da bambanci da gurjiya ba shi da bambanci da irin gurjiya ba ka sanin cikinsa sai ka fasa sannan za ka san mai ƙwara a ciki ku dinga tausaya maza Allah yi muku sura irin wannan yara ba ku san yadda za ku samu kuɗi a wurin samari ba to me amfanin baro garin ku da kuka zo nan garin kuna yin karatu an bar uwa da uba a can an zo neman kuɗi an zo kuma a karatu ba za a rabi ba haka idan ba ku sani ba yanzu zan faɗa muku wannan tarihi ɗa namiji ba abin tausayi ba ne kun ga ɗa namiji ɗa namiji a tafin hannu na haka yake sirrin ɗa namiji na garga na gama gane shi ba abin da ɗa namiji zai layin ce mu wa kike tausayi da miji bare ma ya kusa ki to a cikin san eh, to anti ai abin ne kin ga su mazan nan namu ba su da tabbas idan har ka nuna namiji abin hannunsa kake so anti yanzu yanzu ne zai wubu ya doke ka kawai in ya samu abin da yake so ya kara gaba ba ba kuma ba ka kudin za su yi sosai sosai ba amma in ka tsaya a hankali anti kana ɗiba ba ka ci nasara a wannan ba boka ba malami dama za ka namiji ka ce ba sai ka ce ubanka neman gindi ai ku ake malami yan bori ai lokacin da zaki tambayi namiji kuɗi ba zai sani ba zai baki idan kin fita hanyar bokaye da yan bori da yan sani hajiya mu ma dama ba karatu kai mu azumi so muke mu samu gindin zama mu ma mu fara gwada irin basirar da Allah ya ba mu ba gindin zama Allah ba ku gindin zama ku ne dai ba ku iya tafi da shi ba kawai billahi la ilaha illa ku tafi da shi ba ne kawai to anti mu ma da kin shiga zuciyar da kin ga abin da yake cikin zuciyar da ma biki wannan magana Allah ne kawai ya san abin da yake cikin zuciyar an da miki albarka ɗin nan kin ga daga nan ka samu ka kana ai sunan wannan zuwan naku nan garin muna karatu muna ku bar iyayen ku a wani gari can kun zo nan kuna karatu kuma ku zauna kawai ku ce karatu za ku yi ba za a nemi kuɗi uwar ku da uban ku dai a nan garin zaman kanku fa kuke a gidan nan ba zaman bayan murna ake kowa ba ke da tafi ke ba sai kuma kina ina kina ciki ana nan ana ta maganganu ana ta hira abubuwan da za su yi su ake faɗa a wurin nan ni ina can ina karatu ba ni da lokacin zama hira Allah sarki karatu to mun ga Mongo Park wanda shine asalin kawo karatu nan kasar tushen kawo boko nan kasar ya zo ya mutu ya tafi lahira ya bar boko a duniya balle ta nake